yau bakwai ga watan Ramadan hijirar ma'aikin sallallahu alaihi wasallama shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida Allah ya sake tara mu da gudanar da wannan tafsiri muna fatan wani albarkaci zama wato wani abu mai mahimmanci ne tsokaci yau a ciki a kai a cikin huduma shi ne zaman irin wannan tafsirin yanzu ko da ba mai komai ba wannan zaman da muka yi haka mun tashi ba yi tafsirin ba mun yi riba ko ba mun yi riba ba mun shigo ɗakin Allah an karanta mana Qur'ani kamar ka ara mai tsaya ni dai in ba dan kunna mu da tafsiri ba wallahi da zai ci gaba da karatun nan kawai ni ya burge eh, a ci gaba da karatun nan mu gama sauraro ku tafi abu an ci ba nasara ko ba a yi ba hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا يجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت, نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده متى ba za su haɗu ba wurin ɗaki suna karatun alkur'ani mai girma kamar da ana mai karatu suna mudarasa sakamar da za mu zo mai tafsiri don fahimtar alkur'ani ita face sai nutsuwa ta sauka daga sama ta same su saboda haka majalis na tafsirin alkur'ani mai girma gurare ne na sakina na gurin saukan nutsuwa face sai Allah ya lallake su cikin rahamarsa face mala'ikun Allah sun zo sun lalle mu da fukafukansu na rahama face sai an kai labarin mu sama an ambace mu a wurin Allah subhanahu wata'ala ga wa'ansu mutanen nan suna ambata littafin suna karatu littafin akwai bayanai da ke yawo cewa Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallama ba su yi umarni da wannan abu ba saboda haka tafsiri da azumi bi ne an sha zuwa ana gaya min wannan to bai kamata mu shigo da wannan fahimtar ba a wannan yanzu kusan ka ce a duk faɗin ƙasa baki ɗaya kashi saba'in bisa ɗari ne masu tafsirin na ahlus sunna in da ne da Allah zai sa su gano kasancewar baka samu aya karara a cikin alkur'ani mai girma da ce maka kai tafsirin cikin azumi ba baya nuna rashin sa kasancewarsa baka samu hadisi karara mai umarni da aka ba zai nuna cewa bai halarta ba maslaha ce mursala ya daga cikin masadir da ihtijaj al-islami abinda ake kiransa al-maslahatu al-mursala musabaka da muke yi idan ka nemi hujja qur'ani babu in ka nemi hujja a sunna babu amma duk malaman sunna na duniya sun yarda domin maslaha ce mursala tarawihin nan da muke ta a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su uku kawai yayi dena har ya bar duniya bai yi ba a zamanin sayyidina Umar sai aka raya kuma gashi yanzu muna yi mun yi bid'a fi da yanzu maslahatun mursala alqur'ani mai girma da aka hada a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam Qur'ani a haddace yake cikin zakatan bayin Allah hmm. kadan daga ciki aka rubuta akan al usbu wal wa wayansu akan duwatsu wayansu akan kasusuwan rakulmi wayansu akan fatu wayansu akan wato ainihin ganyakin dabino ba hada su guri ɗaya zuba littafi kamar haka har manzo Allah ya bar duniya a yakin yamama da aka yi azumi da lokacin da zai da sabit ya fusata suka zo suka gaya wa na Umar cewa a hada alqur'ani mai girma yawancin ga shi ana karkashe su na Umar ya ce a bid'a ba zan yi ba dan bai fahimta ba da farko Zaid ibn Sabit ya dinka lallaban sa ya dinka rarrashin sa ya dinka bayyana masa hujjoji sai da ya zo ya gamsu cewar yin hakan masu rahayi suka kira shi ma zamanin abubakar haka aka yi aka kira zai da sabit ya ce masa inda ka sha shafi na afiru na da tahimuk ba ta tambayin ƙor'ana shi ma'a zai da sabit yanke cewa ba ta tabbata ƙor'ana a jima'ahu min al-husuli wal liqat wa sudur ar-rijal wajadtu akhir surati at-tawbah ma'a abi kuzaima lam ajiyar ma'a ghayrihi saboda haka duwa nan abubuwa ba ki daya masalih mursalat kuma shi yasa manyan malaman duniya babu wanda su suka don ba su yana rayu ana wannan tafsirin, bai taba cewa bi da amali don sani da wajen bai taba cewa haka ba da babban malamin mai yanzu sani da tozar bai taba cewa haka ba saboda haka ko ya zo tafsirin sa a dace kuma ya tofa niyyarsa ya karu da abin da ake yi a aikin shi Allah ya samu dace muna cikin suratul Taha aya ta ƙarshe da muka karanta ita ce aya ta 66 aya ta yi bayani akan cewa annabi Musa da annabi Harun alaihi assalam sun haɗu a filin daga za su kala da matsafan fir'auna matsafan fir'auna cikin ladabi sun ce masa ya fara yarda sandansa ko shi ya ba ko su su ba annabi musa alaihi salatu ce bas'alku fala yatasannu a wata aya alku ma antum mulku sai suka yarda sandanan su suka cika gurin da mace sai wanda muka ce yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a shi annabi Musa tare da wani cikin wannan filin ana gwada musu a zahiri cewa wannan abu ba maciji alhalin ba maciji wani sanduna yi. a nan muka ce mu'tazilawa su a su cewa sihiri ba haƙiƙa ba ne wanda muka ce gurin malamai sun tafiya kan cewa sihiri haƙiƙa ne kuma yana tasiri har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sihirce shi kuma ya masa tasiri sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa sa'aujasa fi nafsi khifatan musa yace sa'aujasa fi khifatan musa annabi musa alayhi da ya ga waɗannan macizai masu yawa a tafsirin wasu malamai da muka yi mafafa sun kai dubu tamanin kenan idan kowa ya yadda sandan ko igiyarsa kenan za ka samu mace zai dubu tamanin a tare a gabanka to malam wannan taron namu ko mace gida aka zo aka saki mana nan akwai wanda zai sala masallacin ne Allah ya ce fa aujasa fi ni khifatan Musa annabi Musa alaihi salam sai ya tsorata a cikin ransa amma bai bayyana tsoronsa a zahiri ba shi yasa aya take fi nafsi don kana mukabala da mutane idan suka lura ka razana ka tsorata ai an riga an ce da yayi malaman tafsiri suka ce annabi musa alaihi salam ba wai tsoron mace zan ba yake yi ba saboda ya san allah na tare da shi amma tsoronsa karfa mutanen nan ban mutanen nan da suka zo suna shaida wannan mukabala karfa su zaci wannan mutanen suna da gaskiya su bi su to Allah madaukin sarki yace qulna qulna la takhaf innaka antal a'li Kulna sai muka ce in ji wa in ji Allah subhanahu wataala wannan dalili na danna dil azam yana nuna ba yana nuna allolin suna da yawa bane amma Allah subhanahu wataala yana baiwa kansa girman da ta dace da shi kulna na ta sai muka ce da annabi Musa ta da tsorata innaka lallai kai an a'la kai ne a sama kai ne mai galaba kai ne mai nasara A nan, Allah madaukin sarki anan Allah madaukin sarki ya tabbatar masa cewa shine sama shine mai nasara da farko ne shi a cikin su talaka ne sannan da shi da ɗan ɗan uwansu haruna ne kawai a tsakaninsu wa'anda yake karawa da su dubban na mutane masu ƙarfin dukiya masu ƙarfin tsaro masu ƙarfin komai da komai amma kuma Allah subhanahu wataala yake ce musu shi mai nasara me yasa saboda shi yana da imani saboda shi ya tsaya akan gaskiya kenan a duk lokacin da mutum ya tsaya akan gaskiya baya tsoron kowa a duk lokacin da mutum ya tsaya akan gaskiya baya tsoron wani yuyuyu na jama'a ai waɗannan sun fi mu yawa baya tsoron wannan wannan kuma alkawarin ba annabi Musa ne kawai a kai ba har duniya ta tashi duk inda ne yake shine a sama a lokacin da aka yaki badar Allah subhanahu wata'ala ya ce da mu'minai wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin a yakin badar kafirai sun kai mutum dubu da wani abu musulmi mutum ɗari uku ne kawai da wani abu amma kuma an tabbatar musu cewa matukar su mu'minai ne to insha Allah su ne a sama su ne masu nasara sau da yawa mutane suka yi tambaya kullum ku ce mumini shi ne mai nasara mumini shi ne mai nasara kuma gashi har gida yau muna ganin kafire sun sha gabanmu sai mana fintin kawo yau shi za mu riske su ba mu da ƙarfin komai jawabin shi ne na farko mizanin ci gaba ba wai a rayuwar duniya yake ba don wani yana da girin jirgin sama ni ina fama da keke bai nuna cewa bin ci gaba ba mu kullum abin da muke nazari to wacce ai sai nisa a technology mu kuma muna musulmi kuma muna baya me yasa muka yi baya ai su suka yi ba tunda ba san Allah ba kai da ka san Allah ko da baka samu technology ba kai na gaba kai ne mai nasara sannan abu na biyu Allah madaukin sarki baya ba da nasarar shi a sa yana ba da nasarar shi idan ka cika sharuɗa cika sharuɗan nasarar Allah subhanahu wata'ala shine ya zanto kana da imani dan haka ayar ta ce wala tahinu wala tahzanu ta ku samu rauni kar ku samu damuwa wa antumul a'launa ku ne a sama ku da masu nasara in kuntum mu'minin matakar kuna da imani kenan musulmin duniya yau abin da ya kamata su kawo kawunan su shin suna da imanin ba shin su mu'minai ne ni musulmi ne daban cewar ni mu'mini ne duk inda Allah ya nasar da ya yi bayanin nasararsa wallahi sai da ya bayanin cewa ka irin wanda yake baiwa wa'ada Allahu alladhina آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين المؤمنين سيكاتك ka cika wannan sharadi na wato nasara daga Allah subhanahu ta'ala abin da ya kamaci musulmin duniya yau su himmatu da yi fi sabilillah ba wai shine a samu waɗanda za su yi ta fama suna neman ya za mu yi mu samu technology mu ma mu jiragen sama mu yi atom bomb a ce mu ne a sama wannan ba shine ba mataki na farko mu tabbata cewa littafin nan da Allah ya ba mu mun rike shi da kyau muna aiki da shi muna neman iliminsa yana ƙara mana imani idan muka yi imani muka dahu da imani sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo nasara Allah ya masa kulna na takhaf muka ce da shi kanka ji tsoro innaka antal a'la da kai kai nan nan kai ne akan wa kai ne mai nasara na'am wa alqi ma fi yaminika ma sana'u innama sana'u kaydu sihr ولا يفلح الساحر حيث أجي وألقي ما في يمينك ka yarda abin da yake hannunka in ji Allah subhanahu wa ta'ala yanzu gurin a cike yake da macizai an cika tarab duka macizai ne kawai kuma mutanen da suka hallara waɗanda suka zo ganin mukabala sun riga sun tabbatar cewa kawai waɗanda mutane sun cinye mukabala shi kanshi annabi Musa alaihi salatu ya dan razana amma bai gona zahiri ba Allah ya ce wa alqi ba fi yamin ka yarda abin da yake hannun daman ka menene a hannun daman shi sanda wa ma tilka bi yaminika ya Musa sai ce hi asaya haka ne kullun sanda sanda hannun daman sa kenan fulani su koyi wannan sirrin masu sanda masu rike sanda kullun ka tabbata sandarka da hannun damanka idan lokacin aiki ya yi sai ka cika aiki wa alkhima fi yamini ka tatalqaf ma sana'u ka ce talqaf ma sana'u ka ce talaqqaf ma sana'u talaqqaf din nan asalin sa tatalaqqaf fa udghimat at ta wa ta ha takhfifan 'ala al-lisan sai aka shigar da ka yi da gadi kenan wannan shine al-idgham as-saghir a wajen malaman malaman qira'at wa alqi ma fi yamini ka yarda sandar hannunka ta dama talqaf ma sana'u wannan sandar za ta rikida ta koma macici sannan kuma za ta za ta haɗe dukkan macizan da suke wannan filin talqaf ay tabtali a kulli sur'atin fa'iqa a cikin yanayi na sauri sosai kawai kafin ka ce kuma duk ka haɗe su baki ɗaya to ana maganar Allah wani ƙarfi za ka za ka nuna wannan kuma shi ne bambancin da ke tsakanin mu'ajiza ciki. akwai bambanci za ta Allah ce kuma annabawa kawai ake baiwa kuma duk annabin da aka baiwa mu'ajiza wannan mu'jizar tasa har duniya ta nafi ba mai zuwa da ita ba mai irin ta annabi salih alaihi salam ba ya zo da taguwa ba irin taguwarsa har yau akwai mai irin akwai mai irin ta annabi musa alaihi salam shi ma ya zo da sanda gashi nan ya sanya a ƙasa a kasa ta koma macijiya ta haɗe sauran macizai tunda annabi Musa alaihi salam yayi wannan mu'jizar har yau an taba samu mutum da yake da sanda mai koma maciji ba taba samu ga alqur'ani aka bamu ga alqur'ani tare da mu babbar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda yazo da wannan alqur'ani yace ga abin da Allah ya bashi in kace ƙarya ne ka kago irin sa gani har yau akwai da yazo da alqur'ani mai girma sai da matul kazzab Allah ya tozarta shi ko duriyarsa ba a ji alfilu malfilu wa adraka malfilu lahu zailun qasiru wa udunalika firadi eh wai shi ma zai zai zai kwaikwayi irin alqur'ani sai sai duniya su mai dariya da saboda haka ita mu'jiza babu mai iya zuwa ne har duniya ta rabi annabi isa alaihi salam ya raya matacce fasoci suna raya yanzu ya akwai kirif da mutum da gani mutane su kansu kiristocin dariya suke yi to ana tayar da mamaci daga daga abu daga cikin akwaci ba gaskiya ba ne har duniya ta rai babu wanda ya sai zo da irin wannan mutum annabi musa alaihi salam ya bi umarnin allah ya jefar da sandarsa a ƙasa ta koma maciji kenan sai macijin ya haɗi sauran macizan baki ɗayan gurin mutane suna kallo bayan ya gama haɗewa sai annabi Musa alaihi salam ya ɗauki kayansa kuma sai ya koma sanda filin da ya cika da macizai yanzu babu kuɗai a gurin mutane suna kallo wannan abin da annabi Musa ya yi ya ƙara masa nasara ya ƙara masa daraja Allah subhanahu wa ta'ala yace inna ma sana'u kaydu sahir ko kaydu sihr idafa ila al-masdar aw idafa ila ism fa'il idafa ila al-masdar kace kaydu kaydu sihr idafa ila ism fa'il kace kaydu sahir da wannan mutane suka zo da shi da ma ƙarya ne ma kirci ne da kaidi irin na matsafa wala yuflihu as-sahiru haythu ata duk inda matsafi zuwa lahi zai nasara har abada Allah ya ce haka duk inda matsafi ya zo yake gwada mutane matsinsa har ya bar duniya ba zai taɓa yin nasara al'ummar da suka rungumi masu tsafi al'ummar har abada sun rabu da nasarar duniya da talakar shi sa sihiri addinin musulunci kafirci sihiri a addinin musulunci kafirci ne Allah bai yarda da shi ba ɗaya ne daga cikin kaba'irai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan fa saddaqahu fima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam don mutumin da ya je gudun boka matsafi mai duba aka yi mai kulumboto aka yi mai sindabaru kuma ya gamsu ya je yana aiki da shi ya kafarta da alkur'anin da aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai dai ya sake musulunta ya duba ya musulunta a wani hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce don mutumin da ya tafi gudun boka ya je kawai gurin boka ba don ya gaskata ba kuma da aka yi bokancin a gabansa bai gaskata ba kai hasili watakila ya bar gurin zuciyarsa a ɓace kan gawar da mafafan banza kamar da mutanenmu suka saba yi kawai ka ji kasuwa ka ga mutane sun taru ana kaɗa ganga ana rawa sai ka ce bara in je in leƙa sai ka ji sai ka ga wani mutum da wuka yana sokawa cikinsa yana sokawa idansa sai kamar gudun ah, a sai matsafan nan ne to manzala sallallahu alaihi wasallam yace ba za a karfi sallar ka ba ta kwana 40 kwana 40 za ka yi aikin banza kuma wallahi in ba ka yi sallar ba kuma kawo ile dole ka yi sallah kuma in ka yi sallar ba za a karba ba ba wai cewa mutum zai yi tutun da shi tun da an ce to shi kenan ba za a karba ba ba din huta za a kwana arba'in wallahi ba hutu za ka yi ta yi kuma ba za a karɓa ba wannan shi ne punishment nan da za ku gane haɗarin da muke ciki wallahi tallahi musamman mata musamman mata akan kishin banza mutum zai sayar da salwatar da addininsa salwatar da imaninsa mana suna zuwa gurin mu muna gani mutum ya je ya jajibowa kansa wani bala'i na matsafa sai ya zo yana neman kuma yadda zai samu mafita yawanci abin in suka je ta faɗe musu kuma sai abin ya dawo kansu sai su fara neman mafita a unguwanninmu duka akwai matsafa a nan unguwarmu duka akwai waɗansu matsafan ma mata ne cikin gida idan mace ta zo gurin ka ta ce to na hajiyar wata fulani to malam an ji gurin kenan wata fulani ce ta bani wani hayaki to malam an je wurin idan mutum ya zo ya same ka ce wallahi wani malam ne a can kankara unguwar ribe na same shi malam malam in ka ji malam to malam alaji balantana kuma ka ce za ka kankara ne, wayo ai su ne bar duk a wurin fitan Allah ɗan adam bukata ta same ka baka san Allah ba sai boka kana neman ɗa boka ne zai baka kana neman ka bunƙasa kasuwarka boka ne zai baka kana neman mata ta gari gurin boka za ka baka san Allah ba kuma da wannan bokar sai muka kawo gaba da kiyayya da hasada tsakaninmu in ka je kasuwa tsakanin an kasuwa akwai bala'i ga shagon wannan ga shagon wannan wannan kullum ana zuwa ana saya shi wannan ba a ba a saya ce ya garzaya wajen boka wai a dole sai ya katse wannan wannan nasarar da dan uwansa yake samu malam anan nan ne maka akwai mutumin da ya zo ya same ni wallahi dan nan ne maka yana yawan jiniki malam da aka kai shi gurin aka dawo mutumin kullum ya fita daga kasuwa bai sai shago shi ba yana neman shago gurin da yake zama kullum ba in ya fita kasuwa sai ya ta yawo ina shagonsa sai ya gama nema bakin ya dagu da ce bai ta shago ba kuma a haka wai muna son nasara eh wai muna son nasara ne da Allah yanzu idan wani mutum zai yi tsafi musulmi cikin garin Jos kai da kake maraya baka da kowa sai Allah zaka bata wa Allah dai ka je kai sihiri shi yasa nasara sai a hankali ma sai a hankali mun yi wa'azi mun yi wa'azi wallahi an mun da shi kai kuma alaikum anfusakum zabi eh, la yadurrukum man dalla ila hijrit amma wallahi tallahi wannan isna suna kullun kullum karuwa suke ba a jin wa'azi da ramadan zaka ji an zo an cika masallaci zo gobe da safe da jama'a yadda suke cika masallaci duk su ne shi suna barin gudu za su tafi su yi mafi munin kuma waɗansu za ka ga wallahi kayan nan sai su yi lalatar su da yawa kai akwai wanda suke suke zuwa sai mana bayani da kansu na rantsa da Allah mace ta bada kanta tana matar aure kai ce sai ta bada kanta kafin ta samu biyan bukata wannan babu iyaka kuma ta bayan ba musamman tsayin zina ba a musulunci sawa'un kai namiji ne ko mace ba musamman tsayin zina ba wala taqrabu zina kusanci kusanta kusanta abu ma an ce karka yi Allah ya ce wala yufjahu sahiru haitu ata sai matsafi ba zai taɓa nasara ba a rayuwarsa masu zuwa gurin boka ba za su taɓa yin nasara ba a rayuwarsu haka Allah ya ce kuma shi yasa ka taba gani wajen boka bai kuɗi eh kuma shi ne fa shi ne fa zai ce maka zo zan nuna maka hanyar kuɗi zan maka ulumboto za ka yi kuɗi to shi ya yi mana me yasa zai zai karɓe kuɗinka kafin ya maka ya yi wa kanshi ya fara yin kuɗi kafin ya maka kana neman azaman mutane cikin al'umma su ne bukai a inda ake shirar musulunci wallahi in aka ba su daman tuba ba su tuba kulle kansu ake yi cikin jama'a kuma muna zuwa gurin su muna da'awar mu ahlus sunna na'am fa ulqiya fa ulqiya as-saharatu na fi آمنا برب هارون وموسى مصافan fir'auna suna ganin wannan yanayi na ban tsoro sun san cewa su ƙwararru ne a sini. kafin a samu matsafa irinsu yana da wahala kafin a samu mai galaba a kansu iya da wahala sai ga shi wani mutum ɗaya tilo ya zo ya fi ƙarfinsu sai suka gane cewa wannan lamari ba tsafi ba ne wannan iko ne na ubangiji Allah subhanahu Ta'ala. da yake fansu da su imani fa'ulkiyar saharatu sujjada take wannan mazafa na wajen mutum dubu tamanin sai suka yi sujjada suka yi wa wa sujjada Allah subhanahu wa ta'ala don nuna godiya da ya nuna musu hanyar musulunci suka tafi mazafa sun imani mazafan fir'auna sun yi imani sun kyale shi a zaune an fa kawo su ne don su gwada kishin ƙasa sai suka sai suka yi imani suka yi nasara qalu sai suka ce amanna da da mun yi imani bi rabbi haruna wa musa da ubangijin haruna da ubangijin musa kenan da Allah suka yi imani kuma Allah suka yi wa sujada sujada ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النقل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن فأينا أشد عذابا وأبقي shi ke nan hankalin fir'auna ya tashi ya shiga matsala ba karamin shirye wa wannan mukabalar ba ba karamin kudi aka kashe wajen hada wannan mukabalar ba shi da yawa matsafa alkawari zai ba su kukami zai ba su kudi yanzu kuma ta tashi masa qala sai fir'auna ya gaya wa matsafansa amantum lahu qabla an adana lakum haka kawai za ku yi imani da annabi Musa kafin ma na muku izini imanin masu yawa sai wani ya izini kai ka san suna cikin bauta wallahi su ba su san demokradiya ba ai gwara demokradiya ne wannan a ga demokradiya kana da yancin ka zaɓi addinin da kake so amma a karkashin mulkin fir'auna na mulkin danniya wai kafin ka yi imani sai ka ji ka tattabe shi ina son yi imani zai barka ka yi imani zai taba barin ka ba qala sai ce amantum lahu qabla an azana lakum shin kun yi imani da shi kafin da muku izini a wani gurin yana cewa a amantum bihi qabla an azana lakum inna inna hada la makrun makartumuhu fil madina litukhrijū minhā ahlaha fa sawfa ta'lamun yace okay asin can dama babban ku ne wanda ya ilmantar da ku sihiri ko almajiransa ne tun kafin a zo wannan mukamala ai abin da yake cewa kenan yace innahu lakabirukum alladhi 'allamakum asir asin can dama ku almajiran annabi Musa da wajen tsabi kuka hada baki kafin ku zo nan dan ku ci na kawai dama ko riga kun hada kai in kun zo nan za ku ba kai ka san lauyoyi suka yi haka fa a kotu wala wannan kasa Allah ya ce ku wallahi tallahi na karu da abubuwa da yawa a wannan tafiyar tawa ne course da nake yi har yanzu ina nan ina yi malam za ka samu bangarori guda biyu kasan za a je kotu da kasan za a tafi yaki ya eh, tsakanin wannan da wannan wannan yana claiming wannan yana deny wannan zai zo da lauyoyinsa wata kila mutum biyar mutum goma shi ma wancan zai taho da lauyoyinsa mutum biyar mutum goma a yi tabbabuza bayani a gaban alkali a kotu da najeriya kasan da yake faruwa mara gaskiya misali mara gaskiya daga ƙarshe idan aka gwamza aka gwamza aka yi shekara kamar biyar ana zuwa kotu ba nasara idan ya ga shi ɗin asirinsa zai tono sai ya kira shugaban lauyoyin waɗanta masu gaskiya jama'a kun gani sai ya kira shi wannan lamari fa a san duka lauyoyi ne eh, kuma na san kuna son abinci saboda haka kai mu daidaita mana kawai shi client din fa za a basar da shi kenan fa wanda ya dauki waɗancan yana biyan su yanzu wani ya fisge su wani gebe shi kuma bai sani ba a lokacin da za a yi wannan abin ba su sani ba dama suna tuntuɓar juna suna da wayan juna da dare kawai za su haɗu sai dai tantar su za mu baka kaza za ka ɓata wannan kista yana da hujjoji da zai iya kama su in sai ya bada kai an gane ko sai yi nasara a kansa ita gaskiyar ba wai ana gane ta don ita gaskiya ce ba fa a'a irin bayanan da kike tafi da su su za su tabbatar maka da gaskiya ai sa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum tahtajibuna ilayya lallai kukan kawo min ƙararraki daban-daban na hukunci na tsakanin ku fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd fa aqdi lahu bil haqq faman qadaytu lahu bidhak falyakhudha aw aw yatrukha fa inma hiya jamratun min an-nar falyakhudha aw yatrukha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace kukan kawo min ƙararraki ne muku hukunci to wani lokacin mara gaskiyan ya ce hujja shi alkali yana la'akari da hujjar da ka kawo ne mutum da bai ga abin da ka yi ba abin da ya faru ba ce da watakila wani cikin ku ya iya ya zargi yana da baki ya iya bayani fiye da wani kuma shi ne makaryacin idan ni ban sani ba na yanka haƙƙi na bashi to wannan garwashin wuta da in ya ga dama ya ɗauka in ya ga dama ya yi muna fata an gane to shi fir'auna ya ce abin da aka yi masa kenan ce matsafansa sun shirya da annabi musa za a zo a da shi a fadarsa daga nan sai hankalinsa ya tashi ya fara yanzu ɗansu fada ukwamta a yana aidiyar kuma arzilasun min khilali ya ce lallai lallai na rantsi to shi bai san allah ba da wakil zan zakir wai shi da allah ya rantsa da kanshi Hmm? fa uqatta anna aydiyakum na rantsi sai na yayyanka hannayen wa arjulakum sai na yanka kafafuwan min khilafin ajisa sabai wanda malaman tafsir suka ce wa'annan matsafan wa'ansu daga cikin su ya kama su ya yanka hannunsu hannun dama sai ya yanka kafar hagu duk mutumin da aka yi wa wannan an an kwantar rayuwarka gwara a yanka hannayenka guda biyu a bar kafafuwa guda biyu hmm. in ya yanka hannu daya sai ya yanka kafa daya kuma bisa sabani wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ya ran sake rantsuwa sai na gici ku fi dudu'il nakhli a jikin icin dabiru dan ku abin izina ga mutane kuma da rayukansu bayan an yanke hannunka da dama an yanke kafa da hagu sai a dauke ka da ranka a kai ka jikin abin nan icin dabino sai a giciye ka a gurin da ranka kana numfashi duk wanda ya zo ya zo ya ganka da mutumin da ya saba fir'auna ya maganin sa wa la ta'lamunna ga rantsuwa ta uku lallai lallai na rantsi kuma za ku sani ayyuna ashaddu azaban wa abqa tsakanin shi fir'auna da wai ubangijin annabi Musa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai wannan comparison din yayi nauyi Allah ba wai ba ku gane ko ranku tsakanin ubangijin annabi Musa da shi Fir'auna wane ne mafi tsananin azaba kuma wane ne mai wanzuwa ka gidan iska ma wallahi wannan maganar ba da jiwa to shi Fir'auna yanzu ina yake mai wanzuwa wa abaka ina yake ina yake wanzuwa yana cin a barzan yana wanzuwa a barzan Allah kenan ba a yi da Allah Eh, in ka Allah kawai ka rusuna kawai ka yi kai ka nuna masa ke bawa sai ka zauna lafiya amma Allah وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين gaskiya a

بسم الله الرحمن الرحيم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلي وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أتيت فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقي قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قال إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقي إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيي ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك ذلك لهم الدرجات العلي جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم